والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد samu ci gaba da gyaran bukatan da kuma zai kasance iya sabika ko wanda mutum za su iya ɗauka. Saboda haka wanda suka so ya sai a yi abu an kunna janareto ko an kawo sai ya zama kamar sanya. Fatan Allah su ma da kyautar da san dace. Assalamu alaikum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa kaira hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa shara umuri bid'a wa bid'a tabalala wa kullu balala bil bid'a amma amma ba'du assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh a za mu ci gaba da karatu a cikin wannan sura mai girma wa suratul sa'i wanda jiya mun tsaya ka abin da ya shafi isa ta annabi dawud da kuma wato roƙon da ya ga Allah maɗaukakin sarki da yadda Allah ya nuna masa yadda zai yi hukunci tsakanin bayinsa. wanda daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki wato ya ba mu labarin kuma kyautar da ya masa shine wato ta ɗanshi annabi Sulaiman Allah ce wa wahabna da Sulaiman aya ta 30 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب وعرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي وطفق مسحا السوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواب مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أي أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب قل خذ برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك تذفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عند زوجنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وتلكف وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد Allah madaukakin sarki yana cewa wa wahabna li Dawud da Sulaiman Allah ya ce mun yi wa annabi Dawud da kyauta da wanda sunan shi Sulaiman Allah ya ce ni'mal abdu madalla da wannan bawa shi Sulaiman innahu awwab shi ma bawa ne wanda yake mai yawan biyayya ga Allah da tuba da kuma ibada yana komewa zuwa ga Allah cikin al'amuransa domin bawa ne daga cikin bayi da Allah ya zaba da annabta Allah ya ce id uriba alayhi bil ashi safinatul jiyad wannan kissa ce ta annabi Sulaiman da irin abin da Allah madaukakin sarki ya bashi na mulki Allah ya ce ma'ana akwai yayin da annabi Sulaiman aka bujiro masa da dawakai yana ran gari dawakai waɗanda suke ma'ana ingarmai masu cika wasu ma malaman suna cewa wasu dawakai ne ke da su masu fuka-fiki amma dai irin waɗannan abubuwa ila an samu ne daga su waɗanda suke a hannun kitab da haka baka da tambaci a kansa An muhim Allah ya ce an gujiro masa da dawafi ma'ana aka jera mushi su sannan ya zama yana bin su ɗaya bayan ɗaya yana duba su ma'ana kamar yana yi rangari a cikin dawakan nan nasa wani da alaihi bin ashiyi sabina fil jiyar faƙala sai shi annabi Sulaiman ma'ana bibiyan wannan dawakai da bincikensu da duba su sai ya sa har ya kai wani lokaci bai san lokaci ya ja ba har lokacin sallah ya wuce ana lokacin da yake ibada ne faƙala inni babu hubbal kaili an dhikri rabbi hatta tawaras bil hijab yace wallahi nayi nadama abin da yi. domin gashi na da san wato asalin alkhairi har sai da rana ta buya, ma'ana a cikin wato makwancinta ko mafadinta, ma'ana wasu na cewa sallar da asar don haka sai har lokacin da lokaci ya yi nisa bai san lokacin nan ya wuce ba ya ce ya yi nadama kan haka saboda yana ganin ya shagaltu da wani abu na duniya a kan ibada sai ce rudduha alayya waɗannan dawakai din ma'ana waɗanda da ya shirya zai yi wani abu ne da su yace ku dawo da su fa tafiqa mas'an bi suqi wal ana. sai yana shafa ƙaurinsu yana shafa wuyoyinsu ma'ana yana ganin abin ban mamaki a cikin halittarsu wasu kuma sun fassara da cewa annabi Sulaiman da ya yi nadama a kan shagaltuwa da yi da wannan abin har lokacin sallah ya wuce bai samu sallah ba a wannan lokaci to sai ya ɗauko ma'ana takwabi ne sai ya dinga soke su yana sare su har ya zubar da su gaba ɗaya amma wannan malamai da yawa sun kore haka saboda sun ce hakan bai dace da annabin Allah ba a ce dawakai ne kuma jihadi ake a kansu sannan akan abin da yake ba laifi na dabba ba ne ya kashe su to malamai gaskiya mafi yawanci sun kore wannan kuma wannan shine zin daidai cewa bai yanka su ba bai kashe su ba domin wannan barna ne kuma annabin Allah ba zai kyautu ya aikata haka ba da haka zance mafi rinjaye da aka rawaito daga wato Abdullahi dan Abbas a cikin hanya hanyar ruwayarsa mai karfi ta Aliyu ibn Abi Talha cewa abdullahi dan abbas ya ce ja'ala yamsahu a arafat khayli wa araqibi a hubban laha sai ya koma yana shafa wuyan dawakan da kuma jikinsu saboda kaunarsu da yake wannan zancen shine zancen da ya fi ƙarfi, kuma ibnu jarir ya ce wannan ya fi inganci bai kashe su ba wasu kuma suka ce a'a ya kashe su saboda yana ganin sun ɓata mishi lokacin sallarsa shi yasa ma'ana sai ya yanke su gaba ɗaya ya zubar da su Allah ya ce wa laqad na Sulaiman sai Allah ya ba mu labarin cewa hakika kuma mun jarraba annabi Sulaiman a wani lokaci a cikin mulkin nan nasa sai Allah ya raba shi da mulki shine Allah ya ce wa alqaina ala bi jasada sai muka jefa wani jiki a kan kujerarsa da yake hawa ta mulki thumma ana sannan kuma annabi Sulaiman ya koma ga mulkinsa bayan an shi da shi wannan akwai labaruka da ake bayarwa masu tsayi akan wannan ma'ana rabuwa da mulkinsa da ya yi da kuma wanda ya hau kan mulkin yawanci labarukan ko ruwayoyi suna nuna cewa wani aljani ne daga cikin aljanu waɗanda suke kangararru da asali dama yana saba ma annabi Sulaiman to sai ya zamanto ya bi duk hanyar da zai bi domin ya ga ya samu iko akan annabi Sulaiman har ya zama ya rikide halittarsa da siffarsa ta zama kamar ta annabi Sulaiman don haka lokacin da annabi Sulaiman ya bar wannan kujera ko ya shiga gida biyan bukata ko wani abu sai ya zo ya hau kujera ko da annabi suleiman ya zo ya ce shi ne suleiman sai mutane sai suka ce bayan ga suleiman na akan kujera da haka sai ya bar mulki? na wasu kwanaki wasu ce a kai kwana arba'in amma waɗannan kisoshi din an samo ne daga ahalin kita ya sa ba za ka same su a cikin ma'ana manya-manyan tattafai haka ba wanda suka fitar da su akwai ne tirmidhi akwai alhakim shi ma inganta shi wato wannan hadisi amma dai labarurruka ne na ahlul kitab wanda ba ka da tabbaci a kansu ta iya yiwuwa haka din ya faru gane ko shi yasa ibnu kadir ma da yake ta'aliki a nan cewa kad ruya hadhihi al-qissatu mutawwalatan wannan kisar an rawaito ta da tsayinta ma'ana kisar aljani annabi suleiman ya cire zoben shi zai shiga wanka ya ajiye aljanin ya zo da siffarsa wajen ɗaya daga cikin matansa ya ce ta bashi zoben ta bashi ya karɓa ya saka yama je wani suka ce ya jefar da zoben a cikin ruwa annabi suleiman ya je masu ruwan masuntan suka kawo kifi suka bashi ya tsaga ciki kifin ya tsinci zoben kuma ya saka ya dama kan bakinsa ana wannan ruwayoyi ana karanta su to shi ibnu kathir yake cewa an samo daga magabata kamar sa'id ibn musayyab da zaid ibn aslam Ya ce da ma mutane da yawa ya ce wa kullu a duk irin wannan labarurruka mutalaqatu min qasasi ahli kitab wannan shine zance mafi inganci an samo su ne daga labarurruka irin na ce, kitab yace wallahu a'lamu bis Allah shi ya fi sanin abin da yake ne domin ta iya yiwuwa hakan ya faru ta iya yiwuwa kuma hakan bai faru ba Ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusaddiquhum wa la tukadibuhum kada ku gaskata su kada kuma ku karyata su domin ta yiwu ku karyata ahlul kitab kuma abin da suka faɗa haka saboda ma'ana zamanin su daban zamanin daban kuma abin da Allah yake ba annabin sa labari ba duka abin da ya gudana a cikin su Allah ya ba shi labari ma'ana Allah ya ba shi labarin abin da yake bukata ne da shi da ma'ana sa mu'minai su sani wanda sanin su yana da amfani a gare shi yanzu kamar alal misali Eh, jirgin annabu nuhu da wani irin itace aka yi jirgin haka Allah ne ya ba labarin annabi nuhu ya yi jirgin amma da wani irin itace ne ba wanda ya sai Da su alal kitab suna da sunan itacen sun kawo to kaga tunda Allah bai ba mu labari ba ma'ana bai ba annabin sa labari ba duk abin da za a kawo a kai babu tabbasa haka nan misali lokacin da jirgin ya gama kewayawarsa aka ɗauke ruwan Allah ya yi sai tsaya Allah ya ce wastawat alal judi sai ya tsaya a wajen da ake kiran shi al judi ina ne wannan wajen ba wanda ya sani amma dai Allah ya tabbatar mana cewa ya tsaya a wani waje haka nan annabi Adamu alaihi salam farkon da Allah ya saukar da shi daga aljanna ya sauko duniya a ina ya sauka wannan sai dai ka samu wajen halittar Allah da ya ce Eh, wanda bai gomin hajjar Allah ce ku sauko amma ina suka sauko kuma waje ɗaya aka sauke shi da matan shi an raba su ne za ka yi ta samun labarurruka masu yawa wasu su ce an raba su ne shi ya sauka a makka ita kuma an sauke ta a jidda yasa ake kiran jidda ake cewa hawa mai jidda saboda nan ne inda aka sauke ta garin jiddan yanzu wannan duka da ne za ku dinga jin su a wajen wasu masu karatu to amma mu yanzu sanin wannan gwamnatin sanin sa kai da wani amfani a gare mu na sanin halal ko haram almuhim Allah ya ce su sako duniya kuma sun sako shi yasa Allah ya sanar da mu amma duk abin da ba wannan ba kuma wasu labarai ne da za a yi ta wasu a gyara su wasu a ɓata su da haka labaran suna da yawa na ahli kita wasu za su iya zama gaskiya su zama karya sannan waɗannan tabi'an da aka ambata da yawan su a wannan lokaci tun da sahabbai sun yanki kuma akwai irin waɗannan abubuwa har cikin sahabbai ma irin su abdullahi bin mas'ud ma'ana sukan tambayi alin kitab akan wasu labaruka nasu da irin abin da ya gudana tunda su ne abin ya faru da su kila za su fi al'umman nan sani akan wannan abin da ya faru shi yasa sahabban suke tambayar su ka samu da yawa waɗannan kisoshi ana danganta su ga abdullahi dan abbas domin shi yana tambayan akwai wani muhammad eh, ka'abul ahbar wanda yake yawan ba da labarin irin waɗannan abubuwan malami ne daga shi ahlul kitab ya musulunta da haka yana yawan ba da labari ko a ce misali al'arshin allah yaya yake a ina yake yaya wanda suke kewaya shi suwaye daga cikin mala'iku da dai irin waɗannan abubuwa to wannan ma ya shiga ciki wannan kissa shi yasa wannan kissa ta kaje kana ba ta lokacin ka a cikin ko sahihul bukhari ko muslim ba za ka same ta ba an samu ne a wasu akwai wani littafi da ake kiran shi al usul na wani hakimul tirmidhi wanda wannan littafin mafi yawancin hadisan da suke ciki gaskiya ba su da inganci to yawanci ana ɗebo irin waɗannan isoshin daga cikinsu ah, almuhim Allah ya ba da labarin cewa ya jaraba annabi Suleiman kuma ya raba shi da mulkin shi na wani lokaci kuma ya ɗauko wani mutum wani aljani ya ɗaura shi a kan mulki wannan ya tabbata don har suna faɗan sunansa kuma ya yi mulki tsawon kwana arba'in har aka ga mulkin nashi ya sha bamban da na annabi Suleiman damuwa ta fara shiga daga baya Allah ya dawo da annabi Suleiman kan mulkin sa. annabi Suleiman ya ɗauki aljanin nan ya sa aka kamo shi aka ɗaure shi ya sa shi a cikin wani akwatin karfe aka jefa shi a cikin ruwa cewa ba zai ƙara ma'ana fitowa daga wajen nan ba sai ran da aka tashi mutane tashi hankiya wannan ya shahara a wajen malamai wannan labari to ya ce lokacin da annabi Suleiman sun ma'ana ba sanai dawo kan mulkin sa kada sai ya ce rabbi gfirli ya Allah ina roƙonka ka gafarta wa habli kuma ya Allah ina sake roƙonka ka mun kyauta ka mulki mulkin da la yanbaghi li ahadin min ba'di wanda babu wani wanda yake bayana da zai iya hawa wannan mulki malamai suka ce abin da yake nufi mulkin da wani aljani ba zai ƙara iya zuwa ya raba shi da shi ba a wannan lokaci wasu ka ce a'a ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ne domin yana so ya tabbatar da cewa Allah ya amsa addu'arsa shi yasa ya roƙi Allah wannan kuma duk annabawa suna da addu'o'i da Allah yake amsa musu to shi addu'ar da ya roƙi Allah kenan kuma Allah ya mishi alƙawari ya amsa musu. kuma yana so ma'ana kamar yadda wasu malamai suka ce ma'ana ya samu ɗaukaka da kuma tabbatar da cewa lallai shi annabi ne ba matsafi ba ne kamar yadda suke faɗa kuma hakan ba zai tabbata ba sai da dawama wannan mulkin nashi da kuma babu wani wanda zai samu mulki kwatankwacin irin nasa yasa ya tabbata kamar hadisin da muka faɗa jiya na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wato hadisi ne mai inganci bukari da muslim suka rawaito na abu huraira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani kangarare al-afari ifrit a cikin aljannu sune wanda suka fi kowa fitina su suka fi kowa kangarewa yasa lokacin da annabi suleiman ya ce a ɗauko mishi gadon sarauta ta bilkis wani ifrit ne ya ce ni zan kawo ala to min aljinni ana afikari ce ni zan kawo zira kawo ma shi kafin ka tashi daga inda kake wa ibri saboda haka akwai afarit a cikin su wanda gagararru ne a cikin aljan sai wanda Allah ya tsare shi daga mutane ba su iya cutar da shi ba to yace wani ibri daga cikin aljanu mazalla sallallahu alaihi wasallam yace ya zo yana ta jiro a cikin sallah ta yana so ya yanke sallah sallah ta mazala sallallahu alaihi wasallam yace kuma Allah ya ban iko a kansa ma'ana na tunkuɗe shi na matse masa wuya ya ce na himmatu kan cewa in ɗaure shi in kama shi in ɗaure shi a kusurwan masallaci har sai kun wayi gari kuna ganinsa yana ganin ku ya ce sai na tuna tancan ɗan uwana suleiman wa habli mulkan la yanbaghi da ahadin min ba'di ya ce faraddahu Allahu a wannan shine kadai yasa ma'ana Allah ya kubutar da shi mai da shi bai cimma abin da yake nema ba amma in ba dan wannan addu'ar ta annabi Suleiman ba da ni ma zan daure shi kamar yadda annabi Suleiman yake sa su a kurkuku yakan daure su ya sa su a kurkuku ya musu azaba kuma yakan sa su ayyuka kuma ba sa saba masa da wannan mulki ne da Allah ya bashi yace ka antal wahhab ya Allah kai mai mulki ne wanda kake mai yawan kyauta ga bayinka kana kyauta da abin da kake so ga wanda kake so Allah ya ce fasakharna da riha sai muka hore mishi iska wanda iska ta jiri bi tana tafiya da al'amarinsa da haka annabi suleiman zai tura iska ya ce tayi zai zo yi shimfiɗa da ma'ana rundunarsa su hau kan iska ta kai su duk inda yake su take yake so ta kai shine fasakar na da wurliha muka hore mishi iska ta jiri bi amrihi wacce take tafiya da al'amarinsa ya ce ta tsaya da tsaya ya ce a ci gaba da tafiya a ci gaba da tafiya ruhan ma'ana iska wacce take eh, tsarkakakkiya ba mai cutarwa ba ba guguwa ba iska ce take ɗaukar su cikin nutsuwa haiku a sa duk inda yake so ya ce za ta kai shi to kaga wannan mulki ne da ba wani mai shi yanzu yanzu a zai zo ya ce a su shimfa da iska a ɗauke shi a kai shi duk inda za a kai shi babu yace wa shayatina ai Allah yace fasakarna lahu aidan ashayatin muka hore masa aljanu ma'ana mun bashi iko akan aljanu kullu bannai duk wani irin gini da yake so a masa akwai aljanu magina da suke gina masa suna mushi gini gini na ƙurewa gini da babu babu mai irinsa kuma aljanu ne suke ba mutane ba yasa yana daga cikin irin wannan ginin da ya yi lokacin da wannan matar ta zo balki ta shigo fadarsa ma'ana tsakanin kujerarsa da inda za ta zo an yi wani abu haka an yi ado da shi ita da ta zo ta ɗauka ruwa ne ma a wani saboda yadda aka ƙawata shi da kayan ado har sai da ta kwaye ƙafar da za ta tsallaka aka ce mata ai ruwa ne aka ce ba ruwa ba ne ai gini ne ado ne aka yi wannan ya nuna mata ta ce lallai wannan mutumin ma'ana yana da abin da ya fi nawa da haka ka yi tsammanin ruwa ne har za ka ketara to ka gaya min wani irin gini ne za a yi shi da abin ado har gida mutum ya ɗauka cewa abin ruwa ne kusan yadda akwai riyon ɗin da yake ake yin shi na gilas a sa kifi a ciki a dinga ganin shi kamar kifaye ne suna yawo to haka aljanun nan suka mishi gini ana ganin kamar ruwa ne a ƙasa a wancan lokacin ba wai san ya kai shekarun yanzu annabi Suleiman zuwa yanzu in a wannan lokacin aljanu suna da wannan kwarewa, to yana nuna ma cewa wannan abubuwan da ake na zamani ba komai bane ba wani abu bane ɗaya daga cikin malamai da ya rubutu Suleiman al ashka akan abin da ya shafi ma'ana korewa da Allah ya ma aljanu na yin abubuwa ya ce wani mutum daga cikin magabata aljanu sun taba sace shi suka yi tafiya da shi mai nisa ce sun kai shi wani waje sai suka fito mushi da wani abu abin da yake nuna shi wannan magabashi ke cewa abin kamar tv a wancan lokacin ba sun fito da wani abu haka kamar gilas ya ce suna nuna mushi ga iyaka abubuwan da yake kafin su sace shi a cikin wannan abu kawai bango suka shafa haka abin ya saboda haka allah ya ba su wani iko ne da bai ba wani ba to shi yasa tun zamanin annabi Sulaiman suna mishi ginani Allah ce ya amalu na lahu ma yasha'u min mahariba wa tamadila wa jifanin kan jawabi wa hudulil wasiyat suna miki gine na daban-daban duk irin abin da yake so sannan kuma banda wannan bangaren akwai waɗanda suke divers ne ake kiran su kuma su za su tsinduma cikin ruwa ne su fito mashi da kaya a cikin ruwa ma'ana asalin abubuwa na kyankyani a cikin ruwa za su fito mashi da shi duk inda yake a ƙasar ruwa su ne su ma'ana suna nutso a cikin ruwa ma'ana su fito mushi da waɗannan abu Allah ya ce wa akharina akwai wasu aljanun kuma wanda suka saba mishi suke mishi laifi mukarrani na fil asfar wanda aka daddaure su a cikin sarƙoƙi da kacoci ba sa iya motsi kuma ba za su yi da su a ko'ina ba na musulman ya daure su wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana aljani bai kai komai ba in an hada shi da mutum dan adam ya fi aljani Allah ya ta dan adam akan aljani Allah ya ce wa kan karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila saboda haka aljani ba bakin komai yake ba shi yasa zaka dinga kakaicin kaga mutum ya ce yana biyayya ga aljani ko ya je wai har yana so a dinga hada shi da aljani ya mishi taimako ba taimakon da zai iya ba aljani ba ma inda hushai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce dai su bi shai su ba komai bane Abu Sa'id al-Khudri banda hadisin Abu Huraira da ya kama aljani Abu Sa'id al-Khudri haka ya faru da shi yau wata rana yi nomarsa ya ajiye a gidansa sai ga rumbun da ya ajiye kayan nomar yana raguwa kullum sai tabbatar saka ake mishi amma bai gane mai mishi saka ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya gaya masa sai ya ce ka je akwai wani jinsi na aljanu kanana ne suka dan na mutum haka da haka su suke zuwa su ma wannan barna ne ranar ko ya labe hadisi yana da inganci a nan cikin tilmas ya labe a bakin rumbunsa yana nan sai ya ga mutumin ya zo ya zo ya da ya zo ya zo ya zo ya shiga rumbun ya gama tara kayan da zai diba sai ya rike shi ya kama shi ya daure shi ya ce don Allah ka hau ya ce to ka ƙara zuwa kuma bai ƙara zuwa haka mutum yana iya kama aljani da jiki menene abin da zai baka kariya akan aljani shine in kayi riko da Allah in ka rike ambatan Allah ka yawaita ayyukan ka sun tsarkaka aljani ba zai iya da kai ba dan shugaban su ma dan cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultan Allah ya ce ba ka da iko akan bayina shi ma da kanshi yake cewa illa ibadaka minhumul mukhlasin waɗannan ba da iko a kansu haka wanda Allah ya kubutar da su suka tsarkake kawunan su suka tsare kansu aljani in ya gansu sai ya canja hanya kuma gwargwadon yawan ambatanka da Allah gwargwadon kusancinka da Allah gwargwadon yadda za ka samu protection na Allah maɗaukakin sarki daga abubuwa waɗanda suke nan ba ibn al-qayyim yana cewa yawan ambatanka da Allah da yawan tasbihinka da azkar ɗinka ne shine kara hasken ka? duk lokacin da waɗannan shedanu suka kusanto hasken sai su kone ba za ba su so zuwa gare ka ba amma yanzu mutane ba su da ambatan Allah ba karatu alqur'ani da haka shedan ma shi ko aljan yana ganin cewa da kai da shi ma duk ɗaya ne ba. zai shiga jikinka ta inda yake so ya zauna da kai ya ci abinci tare da kai ka zo kusantan iyalinka ya tara da kai an ba kuma mutum baya ambatan Allah amma ta ya tsare ambatan Allah Allah madaukakin sarki zai tsare shi to Allah ya ce wasu aljanin shi annabi Suleiman ya daddaure su a cikin sarkoki Allah ya ce hada a na wannan kyautar mu ce ma'ana in ma dai mulkin da Allah ya ba annabi Suleiman wannan kyauta ce Allah ya ce mu muka bashi ko kuma a'a horewar da Allah ya mushi ka aljanu ya zama sai abin da yake so suke yi kuma ba su isa su saba mishi ba lokacin da ma ya zo mutuwa ba su san ma ya mutu ba saboda ya daura su akan wani aiki da zasu suka yi ta aiki yana zaune ba su san ya mutu ba sai da aka ga wani lokaci mai tsayi Allah ya ce falamma qadaina alaihi al-mautu mauta ma dallahu ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata ma khara ka bayyana tiljin da an lauka nu ya da munan gaiba ma da bil lokacin da muka rubuta mishi mutuwa Allah ya ce muka ɗauke ran shi amma yana zaune a kujerar bai motsa ba sandan shi tana a hannunsa shikenan suka yi ta aiki domin ya sa su aiki ba sa saba suka yi ta aiki ba tsaya ba kakkautawa sai Allah ya turo da wani ƙwaro daga cikin kwarin ƙasa wasu ce garani ta yi ta cin sandar ta yi ta cin sandar har ta zama gari to nauyin karfin sandar ya kare sai nauyinsa ya fi karfin sandar sai ya kife ya faɗi to da sa sai a aljanu suka gane a ya mutu su suna ta wahala Allah ya ce in ba dan wannan ba da sun sha sun yi ta wahala suka ce ai wato Allah yana nuna mana cewa ba aljanu ba su san gaibi ba wai mutum ya je wajen boka ya ce zai duba masa menene abin da zai kasance gobe aikin nan zaka samu ko baka zaka samu ba kujeran nan ta gaje ko ba ta gaba ce wannan ni yaudara ba gaskiya ce ciki suna so ne su raba mutum da imaninsa amma aljani bai san gaibi ba inda sun san gaibi da ba su yi wa aikin da suka yi ba har annabi suleiman ya mutu ba sani ba to haka ba san gaibi ba inda sun san gaibi da sun san ya mutu ba sai su daina aiki sannan kuma wannan yana nuna mana cewa maganar da ake cewa wata wata dabba da za ta fito ranar tashi a kiyama lallai dabba za ta fito za ta fito da sanda annabi Suleiman Allah ya riga ya ce ba an ci sandar ta kai to ya a dauke ta kuma wata dabba da fito da ita ne wannan wai da zoban kuma annabi Suleiman a hannunta to abubuwa ne za ka dinga ganin su wasu iri abubuwa so duk abin da ya zama bai tabbata ba ka ajiye shi dauki abin da zai amfane ka na sanin halal da haram kai aiki da shi wancan isoshi abin da Allah ya baka labari kai imani da su haka ne abin da Allah bai baka labari ba kyale mutane su ta yawon sace Allah bai daura mana wannan abin nan ba Allah ya ce hara a ba'una wannan kyautar mu ce famnun ya kai Sulaiman in ka so ka yi kyauta ga wanda ka so ma'ana ka yanta wanda ka so au amsi ko ka hana bi ghairi hisab ba wani wanda zai bincike ka akan abin da kai Allah ya ce to huku da ƙari kuma wa inna lahu inda na la sulfa, lallai shi annabi Sulaiman din nan yana da wani matsayi na kusanci a wajen mu inji Allah ma'ana yana da matsayi a wajen Allah da kusanci da Allah wa husna ma'ab kuma yana da kyakkyawar makowa a wajen Allah madaukakin sarki don haka ahlul kitab yahudu da nasara kiristawa da suke zagin annabi suleiman su ce sarki ne matsafi ne wannan zancen su annabi suleiman annabi ne na allah kuma daga cikin tsarkakakkun bayan allah kuma wanda ya bauta ma allah ya koma ga allah allah ne yana mai yarda da shi sai allah ya sake ba da labarin wani annabi shine annabi ayyuba allah ya ce wal qur'an ayyuba kuma ka ambata ka ambato kissar bawanmu annaba ayyo inna da rabbahu lokacin da ya yi kiran Allah mahalicinsa ya ce an ni bi nusbi wa azab cewa ya Allah shaidan ya jarabe ni ma'ana da asalin rashin lafiya da kuma bai kare ni da rashin lafiya nan ba har da azaba wannan an ni masaniyar shaifanu bi nusbin wa azab ma'ana cuta a jikina haka nan da azaba a cikin dukiyata da 'ya'yana annabi ayyo Allah makaukakin sarki ya jaraba shi annabi ne na Allah amma Allah ya mushi wadata ta dukiya da yawan 'ya'ya yana da dukiya mai yawan gaske sannan kuma yana da 'ya'yaye masu yawan gaske sai Allah makaukakin sarki ya jaraba shi a cikin jikinsa mazala sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ibnu jarir ya rawaito wani hadisi a nan yana nan kuma cikin musnad na imamu ahmad shi ma ya kawo ke cewa annabi ayyuba ya dau lokacin tsawon shekara goma sha takwas a cikin wannan jarabawa ma'ana jarabawa ce ta same shi duk duke shi ta lalace haka nan kuma jikin shi ya zama yana da wata cuta da ta warkewa har ma ‘yan uwansa da danginsa suka guje shi suka kasa jinyarsa ‘ya'yan da suka mutu wasu dukiyar ta ƙari ya zama daga shi sai wata iyalinsa ita ce ta yi haƙuri ta daure tare da shi tana zama tare da shi yana cikin wannan jarabawan ne sai wato shaitan ya zo ya same shi ya ce za ka rabu da wannan jarabawar amma abu ɗaya za ka yace za ka musu Shi ne ma'anar da yake cewa dan ya jarabe ni amma asali Allah ne dora masa jarabawa ma'ana ce wannan abin da shedan ya gaya masa ai azaba Ya yace yana cikin cuta kuma ya zo masa da wannan abin azaba cewa ya shirka da Allah a wannan ya kuma cutar da take cikin shi wani ya nuna karfin imaninsa shi annabin Allah haka yayi hakuri lokaci mai tsayi yana cikin wannan wato rashin lafiya har Allah ya kawo mishi mafita Allah ya ce urkun birijlika Allah ya ce ka shura kafarka a ƙasa wani ruwa zai fito ma'ana kamar bulbula haka mabubugar ruwa haza Allah ya ce wannan mubtasal abin wanka ne kai wanka da shi baridun kuma yana da sanyi wa shara kuma ka ɗiba ka sha kana shan wannan to shi kenan Allah zai yaye maka duk abin da kake fama da shi kuma haka annabi ayyub ya sha Allah madaukakin sarki ya yaye masa Allah ya ce baridun wa sharab da ya sha wannan Allah ya ce wa wahabna lahu ahlahu sai muka sake mishi kyautan iyalansa ma'ana Allah yana nufin muka musanya masa da iyalan da da ya rasa da su sai muka sake ba su wasu iyalan masu yawa wa mithlahum ma'ahum har ma suka ninka da sa na farko Allah ya ce rahmatan minna wannan jin kai ne daga gare mu ga shi annabi ayyu, da irin hakurin da yayi wa dhikra kuma tunatarwa ne li ulil albab ga waɗanda suke masu hankali don haka duk halin da ka shiga ma'ana kada ya sa ka yi shirka da Allah kuma duk irin rashin lafiya da damuwa da kunci da za ka samu a rayuwa kaka bai tauna da Allah wasu marasa lafiyan suna gajin abu muke ce shi ba wannan cutar da ta ishe shi ya gaji da ita ko ana samun wannan sai ka gama ya kyamaci duk wanda suke tare da shi ya ganin kamar su ne ma suke daɗa kara mushi zafin cutar amma wanda Allah ya taimake shi ya zama bawa ne na kwarai za ga ya ɗauki wannan cutar matsayin wani tsarkaka kuma haka ne mumini ba zai bushe ba da bala'i har ya koma ga Allah madaukakin sa yukala bi jasadihi yukala bi malihi yukala bi ahlihi yukala bi waladi za a jarraba shi a jikinsa za a jarraba shi a dukiyarsa za a jarraba shi a iyalinsa za a jarraba shi a sa wani lokacin ma jarrabar in bai sa a wata fado har cikin addini wannan ita ta fi hatsari yasa duk wata musiba da ta samu Umar yana cewa ya Allah ina gode ma da zama musibar nan ba cikin addini ba ce mana musiba a cikin addini shine a jarabe ka a imaninka wannan musiba ce da take da wahalar sha'ani wani sai ka ga al'amala ka dan ta masa imani sai ga araba shi da imaninsa to annabi ayyub haka yayi hakuri Allah ya ce wa dhikra li ulil albab ai din mai hankali in ya samu kashi cikin damuwa yana tunawa ya koma ga kamar da annabi ayyub ya koma ga Allah mafiyin sarki to sai Allah ya mushi wani umarni Allah ya ce wa qud bi yadika dhikan fadrib bihi wa la tahnaf inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab lokacin da yake rashin lafiya ita ma iyalin daga baya ta kosa da shi da tafiya yi nisa ita wannan guda ɗaya shi kuma ya yi alwashin cewa tun da ta kasa haƙura da al'amarin da Allah ya daura mushi shi ko ya yi alƙawari ya sha alwashin cewa in ya warke sai ya mata bulala ɗari ya yi bakance cewa sai ya mata bulala ɗari in ya warke domin ta tafi ta shi a ƙarshe irin wannan bayanan da ake yi na kisoshi suna cewa lokacin da ta taba ta shi yana dab da wankewa ta gaji ta ce ita ta gaji da haka ko da ta zo daidai wajen da yake da ya yi wanka da wannan ruwan ya sha Allah ya gyara masa halittarsa da komai da ta zo tana kewayawa ita ne ta san shi a mara lafiya a kwanci da ta zo sai ta ga mutum a wajen wanda bata san shi ba bata ma iya gane shi ba sai ta ce tana duba wani bawan Allah ne da ta bar shi a nan mara lafiya sai ce ai shi ne sai ta ce ba shi bane yace shi ne Ke shi ne ayyuba kuma ita shi ce ta ka ta bar shi a nan ta kasa hakuri don haka sai ya mata bula da dani na rashin hakurinta to sai Allah makaukakin sarki ke so ya kubutar da shi da wannan bakance da shine idan mutum ya yi bakance ko rantsuwa mutum ya ce ma abokinsa wallahi sai ka zo mun shiga gida yau ka sha ruwa gidana to ka bi shi dan ka kubutar da shi da wannan rantsuwar kaka ce ai ainihin na da wasu je ka ka kubutar da shi dan in baka shiga ba to shi kenan shi ka fara rantsuwa ta hau kansa to shine Allah yake so ya kubutar da shi da wannan rantsuwar sai Allah ya ce wa khud bi yadika kan, ka ɗauki wato kunshi kunshin abu guda ɗari a hannunka ma'ana Allah yana bashi mafita ne da haka sai dauki wato kaman can eh, tsintsiya haka ko can kara sai ya haɗa su guda ɗaya Allah ya ce wa kun biya dika dinkan fabrik bihi ka yi duka ɗaya da shi mana in ya mata duka ɗaya kamar ya mata duka guda ɗari ne don haka ya kubuta daga rantsuwarsa ba sai ya yi gabara ba kuma wannan Allah ne ya ce ya haka don haka babu laifi Allah ya kubutar da shi da rantsuwar da yake nan Allah ya ce wala tahnan dan haka ba sai kai fara wannan rantsuwa ba wacce kai saboda me Allah ya ce domin inna wajadnaka sabira Allah ya ce mun tabbatar da cewa kai kana cikin masu akwai shaidar da ta wuce wannan Allah ne ya ce annabi ayyub lallai yana cikin masu shekara goma sha takwas yanzu wani da ya dan yi watanni biyu ya ce sai ya dinga kiran waya yanzu wani dan ta shiga wannan halin shi ke nan kun jale ni ba ruwan ku da ni an mutu kenan wannan haka zaka ga yana kai sai fara lissafi yana da littafi wani bai zo ya duba ni ba wani bai zo ba wani kaza wa haka zai ta damuwa da mutane ina ruwanka da su wannan zuwan zuwansu ba zai warkar da kai ba zuwansu ba zai warkar da kai ba rashin zuwansu kuma ba zai kara ma cuta ba saboda haka dole mutum ya zama mai haƙuri kuma Allah yana jarraba bawan shi duk inda yake so dan dama shi ya halice ka da haka abin da ya ga dama sai jarraba ka da shi in Allah ya ga dama ya jarraba ka da bakin talauci amma kuma akwai imani mutum kullum zai zo ya yi sallah a yi sallah biyar da shi a yi tarawih ya yi azumi amma yana tsoron ya koma gida ba abin da za a ci Allah ne yake jarraba shi kar ka dauka wa damuwa ce eh damuwa ce a rayuwa irin ta dan adam amma a wajen Allah an kai hakuri kamar yadda al'amari ga Allah ba komai bane domin kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana jera kwana uku ba abinci a gidan shi kaga in ka tuna da wannan sai ka ce a ah, to shi mun biyo barkin annabawa ne ko wani lokacin ma zai shigo gidan ya ce akwai abinci a gidan da a ce babu ya ce to ni na daura ni a azumi kai yanzu ka shiga gidan ka kai haka akwai damuwa ba wata iyalin da za ka yi da wannan yanzu ka shiga gida ka yadda dama ka kawo ne abin da ya ce ma kenan dama ka kawo ne sai kuma a buɗe wani kofa to kaga Allah yana jarraba wani wani kuma Allah zai jarraba shi da rashin lafiya ne a jikinsa yana da abin da zai ci da komai amma Allah ya daura mashi rashin lafiya ila rashin lafiyan ya hana shi cin abin da yake da shi ga wani ce yana neman abinci kai kana da shi amma ba yadda zaka ci wannan kowa da irin su. wani kuma yana da abin da zai cin yana da ƙoshin lafiya a jikinsa amma Allah ya jarabe shi da wani nan da da kullum a cikin tunanin shi da damuwar shi yake da shi yake kwanciya da shi yake tashi duk inda ya ji sallama ya san cewa damuwar ɗan nan ce aka kawo wani haka ne wani kuma iyalinsa ce Allah ya jarabe shi da ita ma'ana ba ta da haƙuri ko kuma mafada ce ya ce a cikin makwabta Allah ko yana jaraba shi yadda yake so gwargwadon imanin ka gwargwadon jaraba da za ka samu wani kuma a cikin addinin shi ne za a jaraba shi kamar yadda annabawa suke ma'ana suna faɗan gaskiya ana faɗa da su ana zagin su ana sukar su wasu ma a kashe su wani mai wa'azin haka ga za ka ga ya sha da kyar a kama shi a kulle shi a tsare shi haka zai je ya fito ci gaba da faɗan gaskiya ba zai daina ba wani haka za ka samu masa to haka Allah yake jaraba bayansa wani kuma ka samu ma'ana dukiyarsa ba dukiya ba ta taba zama a hannunsa duk abin da ya taba sai ya lalace duk wani jari da za a bashi abokanai har su gaji da mushi tallafi sai to yanzu sai dai a dinga kai abinci gidansa dan da abin da aka bayar a hannunsa bai tsayawa saboda haka Allah yana jarrawa bawansa da abin da ya so kuma wanda yake cin jarrawa shine wanda ya yadda cewa shi bawa ne na Allah Allah mahaliccinsa kuma Allah ya yi alkawarin jarraba shi kuma duk sanda ya samu jarrabawa. yana haƙuri ya koma ga Allah shi yasa annabi ayyub Allah ya ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu ma dalla da wannan bawan inda hu awwa lallai mai yawan tuba ne mai yawan komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki ka duba ma har da cutar ta same shi bai danganta ma Allah ba Allah ne nuna masa cutar amma bai ce Allah ka jarbe ni ba ya ce rabbi anni massani yadur wa anta arhamur rahimin ya Allah cuta ta same ni kai ne mafi jin kan masu jin kai Allah ka ji kaina amma wani yanzu kana shiga wajen shi ka je duba shi bai da lafiya in ya kalle ka yana kallon ka an ka haɗu da shi shikenan kuka haɗa ido sai ka gawa ya sai fara kuka abin da zai fara cewa to ka ga yadda Allah ya yi da mu ka ga ba hakuri kenan ce to wani ka ga yadda muka zama to ga wannan ya nuna ba zai ci jarabawa ba da mutum ya yi abu an jaraba wasu fiye da jarabawar da aka maka in dai rashin lafiya ne ga annabi ayyu idan a kore ka daga gari ne a raba ka da danginka ne ga annaba ga annabi musa sai da ya shekara goma yana exile a can madiya aka kore shi kwata-kwata saboda ya yi laifi ya gudu kuma duk inda aka ga annabi musa kudi aka sa za a kashe shi ana neman wanda zai kashe kawo shi a kashe shi sai da ya shekara goma yana gudun hijira ma'ana ya je ya nemi mafaka a wata ƙasa a madiyan inda ba a san shi ba mazala sallallahu alaihi wasallam raƙumi ɗari aka sa duk wanda ya kawo shi za a ba shi raƙumi ɗari yanzu shine in kai kwambatin kuɗin raƙumi ɗari shine kuɗin diya zai tashi ma miliyan sittin da uku da wani abu ce duk wanda ya kawo labarin shinkafa kana da raƙuma ɗari haka mazala sallallahu alaihi wasallam ya bar garin da aka nufi shi ya gudu saboda me za su kashe shi da makamansu da komai suka zo suka kewaye kofar gidansa don haka dan kai wani wa'azi na faɗan gaskiya ba zan ce wa'azi mai zafi ba na faɗan gaskiya ka faɗi gaskiya aka antare ka aka takura maka ka gudu ka bar gari kada ka ɗauka cewa wannan karanta ne ko kaskanci ne ka ɗauka cewa hanyar annabawa kake sai ka samu wannan dama ko a'a wani daga cikin dangin ka ya ta kudin da ma bakaken maganganu ko wasu matis a waya su ta zagin ka ce matsiyaci wahabiyawa masu kaza masu kin waliyai masu dukka yadda ya an je a haka annabawa ma an gaya musu dama dole sai an gaya ma dai ka bari gaskiya ce a'a kai ne kaza kai ne mai kaza kai ne mai kaza kun hana mutane kaza kun hana mutane addu'a kun hana mutane neman tabarrukin annabawa da waje an je an faɗa annabi ne ce kar ka tsaya akan haka kuma sai ka sami mai zagin ka duniya in zaka in zaka ma kowa abin da kake so yake so sai an zage ka ba ya da za ko komai kama kowa abin da yake so wala sai an zage ka ba ka taba burge dan adam in akwai wanda zai burge dan adam yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shine abin burgewa na kowane muni amma haka ga samu wanda ba sa san shi in akwai wanda za a samu wanda za a ce bai da wani aibi a rayuwa gaba ɗaya bai da komai ba na kasa sai cika shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga farkonsa har ƙarshensa amma a hakan za ka samu wani kawuri shi ba yi da abokin gaba sai maza ta sun alaihi sun ga haka wai ka ce wai kai kana neman mutane ne su dinga yabanka su dinga girmama ka su dinga faɗan kyawawan maganganu wannan abun ba za ka same shi ba ba yadda za ka yi ka same shi saboda haka mutum ya tsaya ya rike gaskiya ya yi riko da ma'ana igiyar Allah kuma ya haƙuri a kanta wannan shine abin da ake nema to wannan shine abin da ya shafi waɗannan annabawan Allah yake cewa ni'mal abdu innahu awwab haka nan Allah ya ambaci sauran bayan sa yace wa kul ka ambaci bayan mu Ibrahima da Ishaq da Kulli ulil aidi wal awsa waɗannan wato abota ni'ima ne da Allah madaukakin sarki ya musu ni'ima haka nan kuma wal absar kuma waɗanda suke masu lura mutane ne masu hankali waɗanda Allah madaukakin sarki ya kyautata musu rayuwarsu ga ƙarfi da juriya a cikin ibada suna bauta ga Allah ba sa kosawa Allah ya ce inna namu. wallahi Allah ya ce mun tsarkake su ne mun tantance su bi khalisatin zikrata da mafi tsarkakan ma'ana an bato da za a musu da kuma matsuguni da za a sa su shine gidan aljanna Allah ya musu wannan alkawari kyakkyawan makoma kyakkyawan gida nasu ne wa innahum indana Allah ya ce kuma a wajen mu din su din nan suna da wani babban abu shine laminan mustafain al-akhyar wallahi su suna cikin fitattu zababu a wajen da Isma'il haka nan yace wasul Isma'ila wal yasa'a wa dalkib da annabi Isma'il da annabi al-yasa da kuma zalkifil Allah ya ce wa kullum min al-akhyar dukkan su waɗannan zababu ne sai wani ya zo ya same ka ya ce ai shi ba ruwan shi da annabi ibrahim wai ce ba ruwan shi da annabi ishaq ko ba ruwan shi da annabi isma'il annabi isma'il kakan Laraba ne dan haka laraba makaskanta ne wannan ka ajiye shi a gefe shi dukkan su Allah ya ce wa kullun min al-akhyar dukkan su cikin zababbi suke Allah ya ce hada dukkan wannan ambato ne tunatarwa ne wa inna wa inna lil muttaqina la husna maha lallai masu tsoron Allah suna da kyakkyawan makwanci da makoma a wajen Allah ita ce aljanna Allah ya sanya mu a ciki tare da waɗannan bayi jannati adini aljanna wacce take ta dindindin muhatta adan da umar abuwa ko bakun abu da suke ko da suka zo an buɗe musu kofo muttaqiina fiha suna masu kishin gida a cikinta ya da biha suna kira a kawo musu baki hatin da duk wani irin kayan marmari kafiratin mai yawa don bai yankewa wa sharab da duk wani abin da yake na sha ne za a sha a ji daɗi za su ce a kawo musu wa inda kuma bugu da ƙari suna tattara da suna haɗe da ƙasira da ƙarfi mataye waɗanda suke waɗanda sun taƙaita ganin su a wajen mazajen su ba ta ganin kowa sai mijinta su ne ma da janna horul A tara, Allah maɗaukakin sarki ce yan shekaru ɗaya Shi ne a tara. ma'ana ba tsofaffi a cikinsu, ba rububbabbu dukkan su yan shekaru ɗaya ne cikakkun mataye budurwaye Allah ya musu tanadi wannan in a wani zance ne kake faɗan irin wannan maganar kai laifi amma zancen Allah kuma abu ne da Allah ya yi tanadi ga bayinsa na kwarai don haka wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith in ba ka ba kana cikin azumi kai wasu irin maganganu ya ce azumin ka ya faci to amma ban da irin wannan saboda Allah shine mai zance kuma ba zancen da ya kai na Allah gaskiya da cika Allah ya ce harama to a duna yawmin kisa. wannan fa shine abin da ake muku alƙawarin sa a ranar sakamako inna hada da risko da Allah ya ce wannan mu ne wanda ma da homin na ba ba yi da iyaka abinda Allah ya ajiye tattara ma sa bai karewa yanzu ne in zaka za a baka wani abu za a ce to an baka na lokaci kaza to amma arzikin Allah bai da iyaka aljanna ce an shige ta na yau ya fi na jiya na gobe ya fi na yau haka za a yi ta tafiya kullum a cikin ci gaba ake da haka magana next level ta duniya ba ta kai ta aljanna ba next level ta aljanna ba ta da iyaka za a je to the next to the next to the next har ba iyaka da haka a nan ne ake cewa next level din ta nan shekara hudu ce kawai amma ta aljanna ba ta da iyaka to kaga ka samu next level a nan aljanna ba ka samu next level ba ai kai asara ko gara ka rasa next level a nan ka samu ta aljanna shine ma'ana a nan ka yadda cewa Allah ne mai kawo wadata Allah ne mai kawo talauci idan aka samu tashin hankali ba za ka ce mai nasdabul ba ne ya kawo idan aka samu talauci ba za ka ce nasdabul ba ce ta kawo na talauci to kana da wannan imanin kasancewa Allah ne mai yi ba nasdabul ba da wasu na nan suna ta tanadin nasdabul sun yi shiri sun buɗe bakin su sun wasa wakarsu har yanzu nasdabul din ba ta yi alat ba ya kamata su samu ta gaskiya ce ta dindindin shine wallahi in ka yi imani da Allah ka fita a cikin duniya nan kana mai tsoron Allah baka da komai la khawfun alayka wa la anta hazin Allah yake cewa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladheena amanu wa kanu yattaqun ka dauki wannan shike nan ka samu tsira Allah ya rubuta mu cikin bayan sa na kwarai Allah ya sarkake mana imanin mu Allah ya tsare mu daga miyagun ayyuka Allah madaukakin sarki ya sada mu da bayin sa na kwarai سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب a muna roƙon da madaukakin sarki ya ƙara mana albarka a lokacin mu da rayuwar muna roƙon da madaukakin sarki ibadun da muka gabatar a kwanakin da suka shuɗe Allah ya karɓa mana su sauran kwanakin da suka rage muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu cikin yin ayyuka waɗanda suke na kwarai ne kuma karfafu kuma waɗanda suke tsarkakakku da gariya ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin wanda ake yantawa a wannan wata mai albarka ina roƙon Allah madaukakin sarki kar ya sa ƙarshen azumin mu kenan ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya aljanna makomar mu marasa lafiyan mu Allah ba su lafiya matafiyan mu Allah ya tsare musu hanyoyinsu waɗanda suka gabace mu Allah ya gafarta musu fitintunu da ake samu da tashe-tashen hankula da kashe-kashe da sace-sacen mutane ya Allah muna roƙonka cikin wannan wata mai alfarma ya Allah ka amsa mana addu'a Allah kamar yadda ka yaye mana damuwoyi na boko haram a wancan lokaci ya Allah muna roƙonka ka yaye mana wannan damuwa Allah ka kawo mana aminci a ƙasar Allah ka kawo mana zaman lafiya waɗanda suke irin wannan aika-aika ya Allah madaukakin sarki bayinka ne ya Allah madaukakin sarki ba su gagare ka ba ya Allah madaukakin sarki muna roƙon ka mana maganin su Allah ka kawo ƙarshen wannan fitintunin Allah inda wannan fitintunun ba su shiga ba Allah ka kame su inda kuma suka kai ya Allah ka mana ƙarshen su ƙarshen wannan azumi da zai fita Allah ya sa ka zamanto mun fita daga ƙarshen wannan bala'o'i da musiku na wannan ƙasa shugabanninmu na addini da kuma na ƙasa muna kwana madaukakin sarki ka musu jagoranci Allah ka taimake su akan wannan shugabanci ina roƙon Allah madaukakin sarki wannan damuna ka sa albarka a cikinta ina roƙon Allah madaukakin sarki daliban mu ka musu ka kara musu basira da fahimta ina roƙon Allah madaukakin sarki ma'aikatan mu ka tsare su a wajen ayyukansu ina roƙon Allah madaukakin sarki dukkanin buƙatun na alkhairi ka biya mana wanda suke fama da rashi da kuma talauci Allah ka wadata su wanda kuma suke fama da rashin aiki da abin ya Allah ka samar musu da abin da za su ya Allah madaukakin sarki kukan mu gare ka ne ba mu da makoma in ba wajen ka ba ya Allah madaukakin sarki kai ke amsa addu'a bayan ka ya Allah kai ka ce mu roƙe ka zaka amsa mana ya Allah mun roƙe ka da dukkanin zukatanmu ya Allah mu masu kuskure a gare ka ya Allah madaukakin sarki mu masu laifuka ya Allah madaukakin sarki mu mabukata ne bayan ka ya Allah madaukakin sarki kai ne ka fi sanin bukatun mu fiye da mu amma ka umarce mu roƙe ka kuma muna roƙon ka ya Allah ka amsa mana ya Allah kada ka duba abubuwan da masu laifi wawaye suke aikata a cikin mu ka kama mu da shi Allah ka yafe mana kurakuran Allah ka daura mu akan abin da yake daidai Allah ka nesantar da mu da abin da yake bata ne ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك أعوذ بك أن عنا اللهم رحمتك لا فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم انا نسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه وعليك التقدار ولا حول ولا قوه الا بك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين